أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء بعد كراتم karatunmu التفصيل في تربية الأولاد وندورنا شيني زمن منكم إن شاء الله za mu tashi wanda a yau talata 27 ga wadan jimada al'akira shekara na 1442 bayan gidan tsayayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa madina wanda ya yi daidai da tara ga watan fabrairu shekara na 2021 miladiyar annabi isa ɗan maryama idan ya inganta wanda idan ba a manta ba ajiya jiya mun ɗauko ababa da suke zamowa sanadiyya na rugujewan tarbiyya irin abubuwa da iyaye suke yi ya zamo sanadiyya da tarbiyyar yara ke lalacewa mun faɗi na farko muka ce abu na farko shine a tada yara akan tsoro abu na biyu kuma shine a koya ma yara zalakar harshe da kuma rashin kunya malam muhammad mai littafi eh, ibn ibrahim alhamd yake cewa abu na uku shine tarbiyatihim alal muyu'ati wal fawda وتعويدهم على الترف والنعيم والبهج yace tarbiyartar da yara alal muyu'ati wajen ɓarnata dukiya wal fawda da yin abin da bai dace ba da dukiya da fawda yana nufin tarzoma yaro ya tashi cikin tarzoma wa ta'widihim ala tarafi da kuma shirya yara wajen wasa wato cikin hutu da holewa wannan aini da jin daɗi والبذج wato da rashin ɗaukar nauyin kai da rashin responsibility malamin ce to fayan sha'ul waladu mutrifan mutrafan muna'aman sai yaro ya taso lalatacce cikin jin daɗi zai taso lalace bai iya komai na kansa ba saboda ya tasa ya saba shi iya jin daɗi hammuhu khafata nafsihi fahad malam ya ce damuwarsa shi ne shi karan kansa kaɗai fala ya hatamu bil ba ya tunanin wasu su a wani yanayi suke a wani hali ke yaro zai taso cikin son kai saboda ya riga ya saba da jin daɗi so duk abin da zai yi ya ji daɗin na yaron nan zai sake maimaita wala ya sa'alu an Musulmi ba ya ma juyawa ya kalli halin ɗan uwansa musulmi su a wani yanayi suke la yusharikuhum afrahahum baya tarayya da su cikin ababen farin cikin su wala yushabiruhum atrahahum idan abun kunci ya zo musu kuma nan ma baya cikin fatarbiyatul auladi ala hadha nahwi mimma yufsidu al-fitra yace yin tarbiyyar yaro a cikin irin wannan tafarki na daga cikin ababa da ke lalata fitran al-fitra na halittar yaro wa yaqtulu al-istiqama dogewa akan daidai da ya kamata yaro yayi sai wannan dogewa ta mutu ya zama baya iya tabbata akan abu daya yaddi alal muru'a kuma zai boye kashe hatta mutunci da yake da shi wa shaja'a da kuma jarumta shaja'a da jarumta yaro ya tashi saboda ya riga ya saba da jin daɗin shi ba damuwarsa ba ne idan kowane irin halin bakin ciki mutane da su fada matakar shi ne ji daɗi wanda abu ne da waƙa'i muna gani musamman mu da muke rayuwa cikin garin mu na Maiduguri muna gani mutane ne rashin kwanciyar hankali yasa suka gudu suka bar garin su suka dawo cikin mu sai a ɗauki kuɗi a ba mutane a ce gashi ku sai abinci ku raba musu wallahi wani sai ya toje kuɗi sai ya cinye kuɗin nasu wani kuma sai ya samu wasu sai ya ce to shikenan gashi kuna ban dubu kaza kaza kuma ga cikin karban abincin kuna zuwa kuma kuna karba kamar yadda kowa yake karba wa'anda ba su cancanci ba su wancan abincin ba sai suna biyan kuɗi suna zuwa suna karba ba dan komai ba sai dan saboda mugun zuciya irin nan wanda kuma wannan zuciya da ake raba ma wa'annan in gudun hijira zuciya ne na marayu Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul nisa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buqunihim nara وسيصلون سعيرا lalle wa'anda suke cin dukiyar maraya a bisa ga zalunci ba tare da haƙƙi ba lalle ba kuma ke ci a cikin cikunan su ba face wuta kuma da sannu za su zo su haɗu da wutan tsira ta babbaka su Me hankali bari ɗin wannan dukiyar ya ci ba Me tarbiyya wanda ya san ya kamata me mutunci bai kamata ya ɗauki wannan kuɗin mutanen idan ma baka ɗau naka ka ba su ba bai kamata kuma nasu ka kwanta a kai ka danne ba wanda kuma haka mutanen mu suke haka mutanen mu suke wannan na daga cikin yanda ƴaƴa suka tada yaro ba sa nuna ma yaro ya kula da na ƙasa da shi ba sa nuna ma duk abin da yaro ya nema an yi shi duk abin da yaro ya nema an yi shi akwai akwai akwai labari da na ji just recently just recently akwai akwai yaron da ya kashe mamarsa ya kashe mamarsa mamarsa irin commissioners din nan ta iriyan a kaduna kaduna nan komai yane nema za amar komai za mar ranar da ya zo ya ga wata mota iya so ta sayan mar da bata saya ba ya sa hannu ya kashe saboda bai saba neman abu ya rasa ba ba abin da ba zai yi akan samun biyan bukatansa ba saboda haka dole mu kiyaye wannan mu gyara don dukkaninmu mu kubuta daga shiga bakin ciki da tsakin rai duniya da lahira abu na hudu malami ce basbul yadi lil auladi shine shimfida hannu ma yara wa i'ta'uhum kullu ma yuridun da kuma ba su duk abin da suke nema malam ce fa ba'dul walidaini yu'i auladihi auladahu wasu daga cikin iyaye suna ba a ‘ya'yansu kullu masu aluhu duk abin da suka tambaya sukan samu iyaye da duk abin da yaro ya zo ya ce baba ba ni za a ɗauka a tambaye shi babu ina son dubu kaza ba za a tambaye shi ma me za ka yi da kuɗin ba za a ɗauka a bashi an bashi dubu hamsin yau ya je ya bar nasar ya kare gobe zai zo wallahi babu ba da kuɗi a ban dubu goma ba za a tambaye shi me kai da dubu hamsin ɗin jiya ba za a ɗau dubu goma nan a bashi karkari in an yi magana sai a ce kai kowa ne wallahi kana wa haka kuɗi kai kowa ne baka da tattali shikenan iya iya kokarin da za a iya yi kenan wala yamna'uhum shay'an aradu ba a taba hana musu wani abu da suka bukata fatajidu yadahu mabsuqatan lahum bil aqa sai kaga ya shimfida su gurin ba ma yara duk abin da suke so wa hum ya'abathuna bil amwal sai kaga su kuma suna wasa suna barnata dukiya wa yusarrifunaha fil lahwi wal batil sai kaga suna wato kashe dukiyar cikin wargi da kuma munanan tafarki ta hanya da bai kamata a kashe dukiya ba mimma yaj'aluhum la ya'bahuna bi qimati al-mal sai kaga ya sa yaran ba sa ganin ma darajar kuɗi wala yuhsinuna tasrifahu kuma sai kaga ba sa wato iya gudanar da kuɗi idan an ba su ba sa iya kyautata gudanar da kuɗi idan an ba su ba wai ana cewa matsayin iyaye ya zama iyaye sun yi kyam sun hana 'ya'ya komai ba a'a 'ya'ya idan har abu ba na laifi bane a ba ma yara shi kuma nabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa ma yake cewa la'an taba'a a lokacin sa'ad ke ce ma ka mutu ka bar auladaka ko warasataka ka bar magadanka azmiya ka bar su suna da wadata khairun min an tada'un ya fi alkhairi sama da ka mutu ka bar su alatan suna ta talakawa ya takaffafuna nas suna bibiyan mutane suna roƙon su so ba laifi bane ka tsara dukiya ba laifi bane ka ba ma yaranka abin da suke so amma kuma ya zamo ana yi with control ana yi with control yanzu gashi nan a sake ma yara kuɗi hau ba kulawa sai ya kai ga yanzu yara shaye-shaye ya bantsama shaye-shaye ya bantsama garda-garda ka ji yaro yana cewa a shi fa ba yarinyar da ba zai iya kwanciya da ita ba matukar baban shi yana ba shi bukatar shi kawai in ka ba su kudin ma zai je wasu an ba su shaye shaye za su je su a ga haka ai ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne isa yana da kyau yaro in zai yi abu mai mahimmanci a ɗan kuɗi a ba shi a ba shi wani lokaci an samu kwana biyu kwana uku a ba shi ɗari biyar rubu ɗaya gashi ka sai data yaro iya da motar da yake zuwa makaranta kwana biyu kwana uku a ce marto ga ɗan dubu biyu dubu biyar dubu goma je ka sa mai wannan ba laifi ba ne hmm, amma amma yaro yaro yaro yana yana ɗan primary school yana rike da wayan dubu hamsin dubu tamanin dubu ɗari iphone dubu ɗari uku hannun yaron primary school don allah kuma kuma in suka zo ana maganan abu na addini naira ɗari hamsin sai a ɗauka a bawa allah shi Allah ɗan hantu shi kuma yaro ɗin rike da yawa ne za a lalata yara ta hanyar ba su dukiya a sake musu kuɗi su je su yi wasu ana cewa in ban sake ma ƴaƴana ba in ƴaƴana ba su more ba wa zai more ba wanda ya hana ƴaƴanka su more ba wanda ya hana ƴaƴanki su more dukiyarki amma kuma akwai wani irin morewa da zai zama sanadiyan lalacewar tarbiyyar yara saboda haka dole mu kiyaye dole mu kiyaye balle musamman ma ya zamana ana ana ana wasu yara akan wasu wajen badawa din wanda insha Allah nan gaba za mu zo kan shi kuma mu ji me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wannan abun abu ne wanda waƙi waƙi a zaman a zahiri mun gani da idon mu kuma muna gani yawanci yaran da suka tashi fil atraf al'alacen nan a sakalce zaka ga ba sa taɓa ganin kimar mutane ba sa taɓa ganin kimar mutane ba sa taɓa ganin darajar mutane yara mutane ba komai bane a su abu na biyar malam yace ifa'uhum ma yuriduna idza bakaw bi hadaratil walid yace ba ma yara duk abin da suke so idan suka yi kuka a gaban mahaifinsu khususan ya yace musamman ma kankana cikinsu. su malam yace to fa yahsulu kastiran an yaqluba as min aba'ihim aw ummahatihim talaban ma yace su da dama yakan faru kaga yara kankana sun zo gurin mahaifansu maza ko mahaifansu mata sun zo suna neman wani abu fa idza rafada al zalika laja as-sighar ila al idan iyaye suka kiba wa yaran nan wannan abin sai yaran kuma su suna su rafkana su juya su koma su fara kuka hatta yahsulu lahum maqlubahum har a dauki abin da ya kamata a basu wannan kam ai har manyan yanzu har manyan innaha yansa'ul walidani walidani lil am anan ne sai kaga iyayen kuma sun durkusa gaban bukatan ƴaƴan wayan fidani balab sun biya ma yaron nan wannan bukatar nashi imma shafaqatan ala al waladi ko dan ya zamo a tausayi da ake ji na yaron an ga yana cikin kuka aw ragabatan fi iskatihi wat min ko kuma don ana son a sa yaron ya yi shiru ya daina kukan nan ko kuma ya bar gurin ya daina damun mutum da kuka au gairi zalik ko wani abu ba wannan ba fa hadha min al khalali bi makan wannan ma yana da bigire wajen wato samun tasgaro a tarbiyya fa huwa yusabbibu al muyu'a wa da'f lil aulad wannan yana saka yaro ya lalace ya sarkance kuma ya zamo yaron yana da launi ba shi da zuciya ba shi da jarumta na wannan musamman har manya na ce har manya suna yi ba sai kankanan yara ba sai kaga yarinya ta kawo miji ta ce tana so kuma sai kaga yari wanda ta kawo ɗan iska ne bai kamata a bashi aure ba idan iyayen suka ce ba za a bata ba saboda ga halin shi mara kyau ga halin shi mara kyau yarinya sai ta ɗau kuka ta daina cin abinci ta tawa iyayen kuma sai su suna ce a hakan da ta damu ai ita za ta zauna a gidanta ba mu da mu je mu zauna mata ba wo wo wo wo haka za a yi a gama ta ɗauko wannan matsiyacin a danka mata kuma gashi nan muna gani sai a ta a shari'a malanta mun kaza malanta mun kaza shi kenan shi malar rayuwar shi zai kare sulhu tsakanin ku dama asali wanda ka aura ko wanda kika aura is not deserved be my deserving ya zamo an aikin gidanki ba or something amma ya zo ya zama abin nan to haka samari haka samari sai ka ga yarinya ce ai iska ce sai a ce ya ya barta sai ka ga ya faɗa yana kuka ya yi kuka ya cin abinci ya daina gaida iyayen ya ki fita a ɗaki ya yi waye sai a dawo a ce shi kenan tun da kana son ta ai ka ji ka gani kai za ka zauna sai a zo a ɗauko yarinya. daga ƙarshe kuma sai ta bota ta aiku ɗaya ko biyu sai ta ci ƙanin shi sai ce to ki je na sake ki to anan ne sai a zo a ce ai da ma mun faɗa maka me amfani ai aure ana so ai ne don ya wanzu har abada saboda haka dole wani lokaci yaro za a iya bashi abu amma a hana mar saboda yaro ya gane cewa ba kullum ake kwanciya akan gado ba kullum ake kwana akan gado wani lokaci za ka shiga yanayin da ba za ka iya rayuwa in dai har baka saba da wasu irin ka nema ka rasa sometimes ba za ka shiga yanayin da ba za ka wanda wallahi irin wannan abin da yawa daga cikin mutanenmu ya jefa yara kidnapping nan abin nan ya zama mana ruwan dare da gari a kasar mu ya zama mana damuwa da tashi hankali yanzu an kama yaro dan shekara goma sha hudu wani shi ma ya yi kidnapping ya yi waya a kawo mara kuɗi kuma ƙanin shi ya ce ƙanin shi uwarsu ɗaya kuma wasu ɗaya ya zo shi da mask da waye da abokanan shi suka ɗauki ƙanin shi suka tafi ba don kuma baban iya da yana bashi yanzu ya ma baban laifi baban ya daina bashi su inda tun farko bai saba da yawan bashi ba da bari kai ga haka har yaron ya aikata abin da ya aikata na bacin rai ba malam ce ya qulu dr muhammadu sabbar ce na ji daga dr Muhammadu sabbar wanda wannan maganan da malam zai kawo yana cikin littafin nazarat fil usrati muslima a shafi na ɗari da 146 zuwa 147 malamin ke cewa sami ito min malik ibn nabi rahimahullah yace naji malik ibn nabi Allah ya mishi rahama yana cewa anna rajulan jaa yastarshiduhu li tarbiyati ibn lahu aw binti waladin hadisan yace wani mutum ya zo yastarshiduhu yana neman gaidar ɗinsa shiryarwarsa wajen li tarbiyati ibn lahu wajen tarbiyan wani tsada da yake da shi aw binti waladin ko kuma yar ɗansa jikarsa kenan hadiza mai ƙananan shekaru fa sa'alahu sai ya tambaye shi kam umruha sai ce mai shekaran ta nawa ne Fala sai ce to shahar watan ta daya Fala sai ce mar fatiqin ibar ce to wato ka tsinke tago Fala sai ce wa kuntu abunnu babi al'amri anni mubalik ثم إني إنما نظرت وجدت أن ما قلته الحق سيشي مالك نيكي توا malam doktor muhammad cewa malik yake cewa da kaman na na na wato na na ji abun na ce in ce rago kuma inni inda ma nazar daga baya kuma da na duba na ga al'amarin wajattu annama qultuhu al-haq sai naga abin da na faɗa huwa alhaq ai shine gaskiya wazalika annan annal ya biki sai naga yaron yana kuka fa tu'tihi ummuhu sadi sai mahaifiyar dauki yaron ta bashi nono fa yanqabi fi nafsihi sai yaro ya samu sai ya dauka a ransa cewa annas surah cewa ya fara raki yana ihu yana kuka wal wasilatu ila al-wusul ila ma yuri shine hanyar da zai bi wajen samun duk abin da yake nema wa kabaru ko wa kabura ala hada kuma yaro sai girma kan haka fa idza raba al yahudu baka fi ya al-amn yadhunnu yi al-buka haɓaru Ya ce idan aka zo sai ba yahudu ya dake shi sai fashe da kuka yana tsammanin cewa kukan da ya yi zai karɓo mara hakkinsa wato da aka ce a yanke tarago a tsinka tarago wato a ɗan nesantar da shi daga mahaifiyarsa wanda al'adar larabawa ne shi yasa har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma an ɗauke shi an kai shi shayarwa ƙauye ba dan komai ba saboda ya ɗauki jarumta saboda yaro ya zama na duk abin ne nema yaro za a mar yaro sai lalace sai galgalce ya sankarce ya zama abin da ya zama da kuma ba abin da ake so ba kenan an fi son yaro ya tashi da jarumta da zuciya yaro ya san shi namiji ne da dagewa wajen iya yi ma kansa kar ya zamo lalatacce zamo mutumin banza yana zaune komai dai amar duk abin da aka taba shi yaro ya fashe da kuka ne shi shi ne kuka za a bashi to inda a ce kawai da kayi kuka ne mu ma gaba kawai zuwa za mu yi zauna ba mu ba hin je gidan dangwata kawai in zauna mu fara kuka ba sai a dauko kuɗi a bani in ce kuɗi na ne amma na zo na yi haka ba zane na za a yi ko kulle ba dole a ba yara tarbiya yaro ya san cewa lalle lalle fa wani lokaci sai ka sha wahala ka samu saboda rayuwar duniya ga baki ɗaya kamar bulaguro take kamar yadda ibn ne ke faɗa yake cewa lam yakun annas lam ne musafirin lam yakun nas mudkhuliqu musafirin mutane ba su kasance ba tunda Allah ya halce su face a matsayin masu bulaguro ne kuma sanannen abu ne duka mun san tafiya abu ne wanda akwai gajiya akwai wahala da sauransu abu na shida malam ya ce shira'u sayyarati lahum wa hum shiqar saya ma yara motoci suna yara kankana baban abdul walidain ya shtari li auladihi sayyara wa hum shiqar wasu daga cikin iyaye sukan sai ma 'ya'yansu motoci idan suna kankana imma li anna al ibna alaha alayhi fi zalik ko ya zama saboda yaron ya zo ya ta roƙan baban akan haka auli annal abba aba yuridu takhallus min kathir talabati manzil ko kuma baban yana son a daina yawan zuwa ana takura shi dangane da al'amuran cikin gida Allah za ka kai mu anguwa Allah za a yi kaza to bari a sai ya mota ba yaron sai shi yana wannan wa yuridu al-ilqa ala waladi yana so ya sauke wannan nauye nauyayen akan yaron sa au annal ibna alaha ala al-ummi ko saboda yaron ya je ya tattakura ma mamar yana roƙanta wal umma alahat ala al ita kuma uwar sai ta je ta samu uban ita ma ta roƙe shi au li ghairi dalika min al-itibarat ko kuma yi da wasu abubuwa ba wannan ba sai a sai mota a ba ma yaro yana ɗan ƙarami fa za ta makana walad min as-sayyara daga yaro ya mallaki mota fa innahu fil ghalib a mafi yawancin lokaci ba duka ba ya bi da ofe su loki tsare kira. sai ka ga yaro ya fara karkacewa ya fara bin tafarkin da ba shi ba fatarahu ku yi saharu bi layl sai ka ga yana dawowa gida cikin dare yana late night yana dawowa tsakan dare wa ku ya al-khuruj min al manzili kuma ka ga yana yawan fita ya bar gida wa tarahu yartabi'u bi suhbatin sayi'a sai kaga kuma ya fara yin munanan abokai abokan banza wa rubbama ada ibadallah bi kasrati tafhiyat ba mamaki ma ya ma cutar da bayin Allah saboda wasa da yake tada musu ko ya tada musu kura ya cutar da su wa rubbama bada'a fi riyadi an madrasa wani lokaci kuma da an siya ma yaro mota sai kaga ya daina zuwa makaranta wa hada ya tamarradu ala walidaihi wanda wannan kuma sai ya zamo kamar kangarewa a gun iyayensa fa ya qiyadahu wa haka za ya tamarradu ala wandaihi a haka a haka har ya zo ya kangare ma iyayensa sai kuma fa ya qiyadahu sai kuma wato gudanar da yaron a dawo da shi kan daidai sai ya zo ya faskara a kasa wa izu irshadahu haka zalika yin gaidin in shi a shirya da shi zuwa ga tafarki da ya dace ya bi sai ka ga ya wahala kamar yadda muka faɗa a baya ba laifi ba ne ba laifi ba ne don uba ya na yaron tsakata ba laifi ba ne dukkan mu ni ne magana kai na alhamdulillah iyaye a matsayin da iyaye suke sun mana sun mana an mana an siya mana abun hawa an ba mu mun hau an mana alhamdulillah a matsayin da suke amma kuma duk da haka ya zama da control da control an san ina yaro zai je in ya fita da mota kuma ba anyhow ba sai dai in an siya motar ma in kullum yana gida sai in abu ya taso sai a ce mar to gashi ka je guka za ka dawo zai dawo gashi ka je guka za ka dawo in sha gani yaro karami a bashi mota ya zo yana wasan banza da motar ya kaɗe wani ya kashe ya kaɗe wani ya kashe da an zo kuma sai iyayen su zo su nuna su masu akwai ne za su biya kuɗi a kashe kes ɗin a police station tsammanin su kes ɗin ya mutu a gaban Allah ai za a gani an za a je gaban Allah za a gani ya mutu ko bai mutu ba saboda ka dole mu dole mu gyara waɗannan irin wa'annan ababa ba don komai ba saboda mu gudu mu tsira da mu da ƴaƴanmu baki ɗaya sai abu na bakwai kuma wanda insha Allah sai ya zama na karshe mu kwana akan shi mala yake cewa ashidda tsanani wal qaswa da kuma nuna musu taurin zai alaihim ma yara aksaru min al-lazim sama da yanda ya kamata a yi a nuna ma yaro rashin tausayi da rashin jin kai a nuna ma yaro mugunta sama da yadda ya kamata a yi imma bi barbihim barban mubarrahan idan akhau ko ba mamaki ya zamo an nuna ma yaro rashin tausayi ne da rashin jin kai ta hanyar mar duka dukan da zai har cutar da shi ya faffasa mar jiki idan yi kuskure walau lil marratil ula da a lokaci na farko da ya taba yin kuskuren kenan aw bi kasrati taqri'ihim ko kuma da yawan yi musu A'a, faɗa yaro da yayi abu so ɗaya sai a yi tafi ko wata ana zagin shi akan abu auta amidihim inda kulli saghiratin ko kuma a tab musu hancin yayin duk wani abin da suka yi duk kankantan shi wa kabiratin duk girman shi au gairi dalika da kuma wani abu da ba wannan ba min alwani shiddati wal qaswa ta ta wato a irin a hanyoya da ake bi hanyoyi da ake bi wajen nuna ma yara a rashin jin kai sai ka ga uba yana ga wai wai wai wai in ba ya zama mugu ba ƴaƴa ba za su gyaru ba malam in ka zama mugu kuma ƴaƴa sun fi kangare mu ja yaran ka jikin ka ka nuna musu kana son su ka nuna musu kai uban su ki ja yara jiki ki nuna musu kina son su ke mahaifiyar su na ga matar da take gyara ƴaƴanta ba da duka ba wallahi da siyasa yaron ta mai karami bai fi shekara takwas ba yi abu kawai ashar ya tsura ta ji ta ce mar kai na ji ka tsura ashar ina nan ya mun kaza ya mun kaza ne sai ta ce mar shi shikenan daga yau kai ba yaro na bane wannan abin da kai tun da bakka so na kana son Allah ya sa ni a wuta ka je kai yaron nan yace mumi ki wuta kuma ta ce eh ai duk yaron da yana tsura ashar za a kama baban shi maman shi da baban shi ai tunda kana son a kama muni da dadi shikenan ka je kai tsura ashar din ba komai sai maman ta ɗauke kai yaron nan ya tsuna ya fara kuka momi don Allah ki haƙuri momi don Allah ki hakuri wallahi da bakin ta tace mun tun ranar bata sake ji ya tura a sha har in in suna wasa da yara in uwan shi na cewa in mutum yana zagi fa in mutum yana zagi fa da za su zai maman shi da baban shi fa za su zama 'yan wuta saboda haka ko kuma ku zaki kun ji ba shi ma har ya har ya koyi wa'azi da zai je ma yan uwansa amma yaro da yayi abin da bai kai ya kawo ba dinga kuma an zo wajen faɗa ma yaro ɗin ma sai a dinga furta kalmomi da za su yi illa ma yaro shege ɗan iska nan mara albarka sai a yi rashin fa'a. yaro sai wannan baki mummunar bakin sai bi yaro yaro sai kangare sai ya zama damuwa ma uwa ya zama damuwa ma uba ya zama damuwa ma yan gida ya zama damuwa ma yan waje ya zama damuwa ma yan anguwa ya zama damuwa ma gari gaba ɗaya ma wani lokaci. saboda haka dole mu yi hakuri mu gyara wannan insha Allah don samun al'usra ala mabiniya ala ofisun rabbaniya mu samu family zuri'a da ta taso da foundation da tushe irin na addinin musulunci insha Allah ce mu tsaya a Allah ya kai mu zama na gaba mu tashi a kan dalili abu na takwas daidai da muka faɗa Allah maɗaukacin sarki ya sa mu tarayya cikin lada kuskure kuma ko tuntuɓin harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana a daidai gaban nan nan ce subhanak allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh